الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد أولا ندري مع الهمس لن قوم الشامي قوة جمال الآخرة هجرة دبو إلى الأبي هدو الأربعين دقيقة wanda ya dace da darin shida ga watan februari shuba 2020 maratan ukura allah maɗaukakin sarki ya ba mu damar haɗuwa a wannan majalisi domin ci gaba da karatunmu na nahawu a cikin littafin sharhu ibn aqil ba mu gushe ba muna cikin babin الأسماء الموصولات وموصولات الأسماء والهروف ما ذكر وما يوم كراتمه زي تاشني ne بابي نبيو na بيتي نبيو baiti na bacoci biyu suka rage mana wannan babu mai tsawon gaske ta wannan baiti suka suna cewa bismillahir rahmanir rahim كذاك حسب ما بوصف خفض كأنت قاض بعد أمر من قضاء كذا الذي جر بما الموصول جر كمر بالذي مررت فهو بر تكون سن ما كني من أتى يعني كان الكلام على الضمير من مقرنا على الضمير المرفوع والمنصوب كم ضميري الضمير العائل الضمير المرفوع العائد إلى اسم الموصول الضمير المنصوب العائد إلى الاسم الموصول هل يجوز حذفه أو لا يجوز حذفه mun yi takaikawo a الضمير المرفوع العائد إلى الموصول الضمير المنصوب العائد إلى إلى الموصول ودرسنا هذا يتعلق بالكلام على المجرور على المجرور المجرور الآئد إلى الموصول وهو إما أن يكون مجرورا بالإضافة أو يكون مجرورا بالحرف Hmm? darasinmu na yau yana magana ne a kan al'a'idul hmm? ba mere wanda yake an masa sajarar nan ko ta hanyar ibafa kamar a ce baitihi da za a abin zai inganta ko a ce fa'ilihi ko qadihi hmm? wanda wannan ne ake mai ibafa na fa'ili ko a ce bihi shi ne bil harfi ne to shi ne ana yake cewa ka kazaka ma bi wasfin kofi ba ka kamar haka nan kamar yadda karatunmu na baya gabata haka nan ma hasfu shafe ma bi wasfin kofi ba abinda aka masa wasali ƙasa ta hanyar sifatul fa'il مثالي شيني إن دعي أن لعلك يتوافق بما أنت قاض إنما تقضي هذه الحياة الدنيا بعيا بك يفق بما أنت قاض تشيني أنا ما ما خلاصة يدعو كون بانجرين وان آية هكا تسالي تكون بيتكو كأنت قاض أي فق بما أنت قاض هكا يا آية أرتزو أنت قاض لن لفظ الآية كأنت قاض كمرة فلن دعكيني أنت قاض إيه؟ أبن دع قيذاك وكنت أنت قاضيه لو أسر آية فقد ما أنت قاض أي فقد ما أنت قاضيه قاضي كأغفائي وسبيل كأنت قاض كمرة لفظ أنت قاض بعد امر اي بعد امرني ديزو سين نفقد ما انت قاضي من قضاء دجا لفظ قضاء دجا فعل قضاء ثم نفقد ما انت قاضي اثل اثل اللفظ دجا قضاء يعني قضاء يقضي اقضي سبب هكا قاضي ان اثل سقاضيه ينزو ان شاته إن. ولي لي طب وانا شيني مثالي المجرور بالإضافة كينا بالإضافة بالوصف الوصف الفاعل ولي كذا الذي جردم الموصول جر حكا نوى النمى شيني كذا الذي حكا نوى النمى جر دعاك مثل وسلي كثا bima jarral mausula da irin abin da ya yi wa mausuli jarra ga misalinsa kamurra billazi marartu fahawa bar kamurra kamar ka ce murra ka wuce kai ma wuce kai ma billazi da wannan allazi din shine menene ismul mausul allazi din nan majrurun ne bibi wadi marartu ai marartu bihi yanzu ga bihi din an shafe shi don asalinsa murra billazi marartu bihi ka wuce ta wannan wanda nema na wuce ta wurinsa amma yanzu halatta a shafe menene bihi din a ce marartu hmm? wato na wuce ta wurinsa alhali yana mutumin kirki fa huwa bar kamar rabin lazi kamar a ce wato ka wuce wannan da na wuce shi alhali yana mutumin kirki ko yana aikin alheri mahallar shahid anan an shafe bihi hmm? don bihi na aidun ne don hiɗin bi marartu bihi shine allazi ai hidin zai koma kan allazi kamar nan za ce fagzi ma an ta hi hidin zai koma ne zuwa ga ma an ta ai allazi an ta ƙazihi wazi ta ai ka zalika yurzafu allazi jirra bi misli ma jirra al-mawsul bihi shine ma'ana jirra bi mal mawsula jar ai جر بما جر الموصول الذي جر الموصول هو حرف الباء وهو كذلك به جر هنا به ولذلك هذها الحرف والضمير العائد إلى الموصول <laughs> طيب، ما tare ne kwarai muna nan dai mu je mu kamar mu je sharhi ko wata gida mun zai kara fita lamma faraga kalamu min al-kalami lokacin da mai littafi ya gama yin magana ala dhamiri a marfui bamiri dhamiri marfu'i wal mansubi da dhamiri mansubi shara'a sai ya fara fil kalami game da magana alal majruri akan bamiri majruri wa huwa shi bamirin nan majruri imma an yakuna majruran bil idafati ko dai zamanto majruri ne ta hanyar idafa kamar da kace qadi din nan kace qadin kawai ka shafi hadin da asalin sa qadihi aw bil harfi ko kuma marartu bi hmm? فإن كان مجرولا بالإضافة إذن يضمنت مجرور لميد إضافة إن يضمنت ولنان الضمير الآئد إن إلى المثل يضمنت مجرور لميد إضافة أتري لم يوزن بضع شافي شبا إلا إذا كان مجرورا بإضافة اسم فائل أبنى ما يقول لا سابق الأبكين سيدنا يضمنت an mata jarra ne ta hanyar idafar ismu fa'il kamar qadihi qadi kaga alqadi alfa'il kenan mai aikata hukunci ismu fa'il ne kuma yazo bi ma'ana alhal aw al-istiqbal yana magana ne kan abin da ke faruwa yanzu don da aka ce fasbi ma anta qadi anta qadin ay ma anta qadihi al'an ko anta qadihi ba'da qalil istiqbal wadi هي نوني كم يعني أول أن الشرط اسمه فائل نه لكن نوني كم هالي يكون استقبال فشيكينا يعني لسه أشهر الضمير الآية إيه، إلى الموصول وادي له جاء الذي أنا ضاربه أو جاء الذي أنا ضاربه والنمت da ana ne daribuhu hu hu abamir dina aidin ila me ila allazi to nan ya halatta ka shafi haɗin ka ce ja allazi ana baribu ana baribun wazi domin hudin kaga majrur ne ai da ba baribu da baribu zan ce ba ba da baribu baribu kuma wasfi ne ismul fa'il ne sannan kuma har yanzu bari buhu ya nuni ne kan hari ko istikbal. domin da kace bari buhu ga nufin ai ana bari buhu ana ko ana bari buhu ba da qalil ko ana bari buhu gadan hmm, ko ana bari buhu ba da talatata iyam ko ba da ne wadi ko ba da usbu'in to yana halatta a irin wannan yanayi fataqulu وفتقول كتي ana الذي أنا ضارب haske. alha an gane wannan karatu wa in kana majruran in kuma wannan abdamirul aidu ila al-mawsul din ya to majruri ne bi ghairi zalika da wani abin da muka ambata eh, wato ba da wasfi ba wasfi na ismu fa'il ko kuma a da wasu yana isa ismar fa’il amma ba a nuni kan hali ko istikbal to lam yuhza ba za a shafe shi ba ga misali na hu ja allazi ana gulamuhu ka gulamuhu hu amrun ne bil idafa ta ma gulam wasi ne gulam ba wasi bane kuma ga suna ne yawwa saboda haka ba da za ka ce ja allazi ana gulamun dole sai dai ka ce ana gulamuhu ko kuma ka ce ja allazi ana mabrubuhu nan ma mabrubuhu ba zai yi ba mabrub duk da wasfi ne مجرور ne بالوصف اما مجرور با اسم الفاعل بني اسم المفعول ne اسم المفعول ne ba za ka ce ja allazi ana baribun sai dai ana baribuhu dole ka bayyana da shi wani alha'ul majalur abin nan bin idafa din haka nan ba zai halatta ba ko da ya zamanto majalur ne bi ismi fa'il biwasin ismi fa'il illam ya dulla alal hali awil mustaqbal ko istiqbali kamar ka ce ja allazi ana baribuhu amsi ba za ka ce ja allazi ana baribun amsi ba domin amsi ba nuna hali ba kuma nuna mustaqbal yana nuna ne kan me abin da ya riga gaba ki wannan bayanai duka da lalalla mai kulata bai yi su ba ya ba da abin a ko yanzu mai sharha shine wannan bayani ya bayyana da ke da ke وأشار بقوله كويانه ومن هذا وأشار بقوله ما الخلاصة أي إشارة دفتر سديتي ما أنت قاضيه ما أنت قاضيه فهذفت الهاء أيوة. وأشار بقوله كأنت قاض يا إشارة لما قال سديتي كأنت قاض إما إلى قوله تعالى زوافة الله والعوفين سركي فاقض ما أنت قاض ما ko wa ake za a fir'auna wannan magana anai musa alaihi salam ko musa ko kuma na na yawwa suna da fir'auna buɗe musu ido don me za su yi imani da annabi musa tun bai ba su izini ba tun da sun masa haka za zai nuna musu shi ne sai yanki hannayensu da ware ne zai tsere su ne ne ne ne da ta hudu ma an taƙab ina ma tabbiye hadin ha ta duniya idan abin da za ka yi wata duk abin da ka son kai a kanmu da hukuncin kare a duniya kawai za a wuce duniya mu kuma da muke magana lahira yanzu ai lahira yanzu muka tuna sai yasa muka fita shi aninka saboda haka sahara ne suke wannan magana ba a nan a takbir ma an ta qadihi qadihi hmm su ne takbirin da aya amma kuma ya halatta a shafi haɗin saboda wannan haɗin majrur ne bil idafa سنن إضافة كما وسفين وسفين كما اسم الفائل سنن كما يلا نولي لكن هالكو استقبال وابي وهذفت الهاء وكأن المصنف كاشي ما يخلاف إما مالك يستقنى بالمثال يعود هذا المثال اللي يكاو كوي أن أن يقيد الوصف بكونه اسم فائل يعود هذا المثال اللي يفعل كوي wannan ke sa bai ambaci ya wadatu da ya ambaci ya zamanto wasfin ya zamanto isma fa'il don yana ga cewa azim ai dama isma fa'il din ne bi ma'anar hal aw istiqbal wato ya wadatu ya faɗi wannan don ka dubi ayar da zaka ita ayar amma ta nuna ne ta nuni kan hal ne da istiqbal ko ka yi duk abin da za ka yi yanzu ko an jima mu bai da domin ayan duk ta hada wannan sharadi amma dai gaskiyar lamari shine da ya ƙara wani baiti ya yi bayani ko ya bayyana wannan sharadi da ya ya san sharuɗan ba bai sani ba rari ya takaitu da nan saboda dama irin wannan ilimi da ake bayarwa cikin waƙoƙi a kan takaita ne daidai gurgudu za mu tsaya nan ko mu gama baitin bayan gaba ɗayan mota mu gama ko <coughs> a ah, yana da yawa eh, ta shi kenan an zo dai an zo dai kana na gaji da babu na'am kufiza أكما masa wasalin كذاك حث ما بوصف خفض كأنت قاض بعد أمر من قضاء أي كذاك حث ما بوصف جر خفض جر جر كذا الذي در بما الموصول جر كمر بالذي مررت فا وبر wani أبينا nan ne abin متفعلون متفعلون متفعلون متفعلون متفعلون متفعلون يعني ايه واجي انا وتبقى اه هو بر بر البر مش من تركي sukun saboda ya dace da da baiti baiti din duka muqayyadi ne Kazan kazallazi jurra bimal mawsul jar mustaf'ilun mustaf'ilun mustaf'ilun kaza eh, kamurra billazi marartu fa wa bar mustaf'ilun mustaf'ilun mustaf'ilun hmm. kazaka kamar bayanin da aka yi a darussan da suka gabata na shafi abdamirul aibu ilal musul yana halatta da sharuɗa ko yana haramta idan ba a cika wasu sharuɗa ba to haka nan ma hatta ma biyu wasu kofi ba haka nan shafe abinda aka masa wasani ƙasa da ismul fa'il wasu shine mana wasu misali ka anta qadin kamar lafazin nan da ya yazo anta qadin ba da amrin bayan umarni da yazo domin a cikin aya ce shi shine umarni bayan umarni da yazo min qada na hukunci don alke hukunta abin da ga dama ka hukunta fasd ma anta qadin hukunta abin da duk kake iya hukuntawa yanzu ko an jima ka anta qadin kamar kai mai hukunci ne wato hukunta abin da kake hukuntawa ba da amrin bayan umarnin nan sai zo min qada daga lafazin qada wato yana so ya ce maka ne kamar da ya zo cikin ayar nan qauluhu ta'ala fasbi ma anta qadim na'am mene ne a su an da ya gurduza zane ai baro rajal yawanci ruwan nan wakoki da ake tsara cikin ilimin saboda sun fi sauƙi barin ya fi sauƙi ana tsara su da cikin baro rajal ba akwai abubuwar ba buhur buhur shi'ai ilimin aro guda goma sha nan to yi ɗan ƙari-ƙari sha shida daga ciki akwai abin da kiran sabarun rajaz ar-rajaz kar a ce rijiz ko a ce rajiz rajaz aka ce rijiz ya zama azaba kenan baharun rajaz mhm. duka yawanci ai ko urzuzan mu ta kungiyar izala ba baro rajaz aka yi ba sai aka ce mata urzuza بطالة kuma da ƙurzuran بجماعة ba da jama'atu zan الحمد لله الكريم عرشه الثمر القلب الشديد بطشه فالقوم بيته وعمل لك وانا وجوده بيته ندري شده لو نعلم نعم الحمد لله الكريم عرشه الصمد الفرد الشديد بخشه بيت نفر كل جنا وذيك بيت نبي ayo na sai na rubuta zo da kare tuna na kawo baitin farko ya kamata wani ya taimaka mini ya kawo baitin to saboda haka duk wannan ko nazmi da ake yi wurin harkar koyarwa koyar da wani ilmi ko abin nan ko duk wake-wake da ake kawowa cikin eh, ko ilmin hadisi ko ilmin nawo ko tarihi ko wani abu kama kamar abin da duka wannan ana yin su ne a baharar rajas saboda barin ya fi saukin ta'amuli a akwai ka'idoji ma a ba ka'ida kuma ba ka'ida kuma ya zama shirme akwai kafiya mana kafiyan ba ga duk akwai kafiya ba nan wani lokaci ta wannan kafiya ma sai su wahala ma ai shi ka san kowane baiti in lare iyaka shi baitin kafiyan za a yi da ne da ƙarshen sadarin baiti da ƙarshen ajizin baiti yanzu nan da muka ce a urjuzan mu ta tarihin kungiyar izala mun ce alhamdulillahi alhamdulillahi karimi arshuhu arshuhu dole ya zama to as-samadil fardil shadidi bat shuhuru shuhuru shuhu dole بشه دول قلنا misali bayan na gama gode wa Allah da salati wa annabi nake وبعد ذي أجوزة وجيزة نظمتها في جمل وجيزة هذا أجوزة عزيزة وجيزة دولي رمنتها كو أو أنا أقول لك وعليني فارق سناني أكف أمير إلى لناتي أول من فكر في تأسيسها ذاك بلا سراج قبل أسها قلوبة في تأسيسها ذاك بلا سراج قبل أسها كان امرا يحمل عقلا وافئا وعلمه كان علما نافئا ثم التقى بالشيخ إسماعيل إذاك كان واعظا نبيلا ثم التقى بالشيخ إسماعيل إسماعيل إذاك كان واعظا نبيلا صور هكا دولي صدر بيتي كرشن صدر بيتي إذا من تهرفا سادات كده كرشن أجزم بيتي هكو قائدا أجيوزا كذا nan ma kuma du'ai mai kulasa ba haka ba kaza ka hasku ma bi wasfin kufi ba ba ba badu ka anta qadin bada amrin min qada ko nan wala ka ce kaza allazi zurra bi mal mawsula jar kamar rabil ladhi marartu fa wa bar to haka abubuwan da lokaci da yawa minti nawa sha nawa sha biyar a ta muna da lokaci sosai na hmm. a urjuza? eh urjuza shi tsarinsa kenan amma kuma sauran makoki ai suna da ka'idar sunan ga duba wannan abin nan ne a kaga duka da yake ba ba tsari bane na uzuza a kaga duk za ga ga yadda abubuwan su ke haka amma da aka ɗauko wannan uzuza za kaman irin wannan tsari na mai kulasa kuma haka tsari yake da in ka je irin su ilmin hadisi na abin nan littafin suyuɗi ko eh, abin nan sakawi ko wanda suka yi abin nan ilmin hadisi ko urjuza na shehu abdullahi gundu kan usulun fikki da sauransu duk dai irin wannan tsarin da yake hmm. yawa kun gani ai wannan ba yake uzura da muka yi wa kungiyar izala ba ga mukaddimar baitocin mukaddimar sunan nan kun ga alhamdulillahi karimi arshuhu as-samadil fardi shadidi batshuhu mudabbiril umuri fil ayyami وجائل الأبدال في الأنام أرسل رسله الكرام الأسقياء إلى العباد ليكونوا أتقياء ثم الصلاة والسلام سرمدا على النبي المصطفى مهد الردى المرتضى القدوة للخلائق والمرشد المذهب للأوائق وآله وثابه ذوي الندى المكرمين بالتقى وبالهدى تاجأت ندى جت الهدى السادة الأعزة الأكارم والسابقين في فئل الأذائم وبعد وبعد ذي أزوزة أزيزة نظمتها في جمل وجيزة أذكر فيها نبذة يسيرة عن نشأة الجماعة المنيرة جماعة مزيلة للاتباع سنية مقيمة للاتباع أسسها مجموعة الشبان سماهم سلامة الجنان تعلموا أقائد الإسلام من شيخه المحارب الأوهام هو المربي الجهديز الهمي العلم اللامة المهدي قضي القضاة السيد النبيل أبو بكر بن محمود الجليل تراهم مجموعة مؤدبة مطيئة لربها مهذبة يهمهم إياؤهم للسنة تقودهم أدلة مثنى وكلهم قد أخذوا من شيخهم هو الذي أدبهم بأسرهم نرجو له مغفرة ورحمة وجنة عالية ونعمة وبارك الإله في ذريتي وكل مسلم في نشر دعوته مقدمة تقالي كنا بعض الفرق هنا مقالة كان فكرة تأسيس المنظمة أكتشي أول من فكر في تأسيسها ذاك بلا تراد قبل أسها كان امرأ يحمل عقلا واسعا وعلمه قد كان علما نافعا ثم التقى بالشيخ إسماعيل إذ ذاك كان واعظا نبيلا يعتمد الوهيين في دعوته ويتقن التعليل في إباته تشاوراهما مع الأئمة وأعلنوا تفيس المنظمة نرجو من الله لهم مثوبة لا ينتهي نعيمها مغفورة wannan babu ya kare kenan sai babu na biyu tarihu ta zai ɗin asasata aka ce tarihu salisa ashara min shubat shubat february وذاك في جوس مدينة الرباط في عام 1900 وزد 78 على 900 سباب نجي أنا بقنا كان رؤساؤها منذ التأسيس wanda suka jagoranci kungiyar tun da aka fata aka ce awwalu man tara'asa al-munazzama ba'da at-ta'sis min khiyar al-umma السيد الذكي غربة فصلي وبعده ساليه ميشوغ العلي ثم أتى ميغند ذاك الو... ذلك الوفي القعيد الشجاع حقا والقول فقالها لمدة طويلة بهمتة وهكمة أصيلة بدءا لألف زد له تسعمائة وتسعة وسبعين ألف تسعمائة في مدة طويلة قد قالها وفي تقى وهنكة أدارها ويسمتان وثلاثون سنة ماذا لا ودن شكروا قو ثلاثين لبي أنا شو قبل تنمية إلا شين ويسمتان وثلاثون سنة قد سانها في هذه أيد آمنة ثم أجاب دعوة المهيمن بعد بناء الناجه المحسن في عام 2011 وذاك في السادس من ديسمبر متوافق أكلهم الجنة رب الرحمة مع ذاك السادة الأئمة سيشو قبانا ينزل وبعده تسلم القيادة نائبه الأمين والسيادة وهو الإمام الشيخ عبد الله لا يرتضي الغفلة كل الله سدده المولى العظيم الشان في الدين, في الدين والإيمان والإحسان wannan tarihin shugabanni da suka rike kungiyar tun da aka fata har zuwa yanzu babu na biye kitabar dastori ha kwamiti da suka rubuta wa kungiyar izala tsarin mulki شكل لجنة على اتفاق تنظر في كتابة الميثاق تم وقوع ذاك في الرابع عشر من شهر آذار وذاه هو في عام ألف زد له تسعمائة وزد ثمانين وواحدا على التسعمائة أما الذين كتبوا دستورها وأوضهوا منهجها وروهها حكم على ما ذكروا أسماءهم الشيخ إسماعيل ذا أولهم ثم يليه الشيخ هود زارية الشيخ سيدي كله من أذكية وتنا فرقه الشيخ إسماعيل الدرس كوميتي نروي بتاعه في الإبادة الأرميكي وتنا بي الشيخ هود زارية الشيخ عديكينا وتنا أقول الشيخ سيدي التاهر السكوتو فالشيخ يعقوب هو ابن موسى فالحسن الحافظ ذاك المؤتسى sai shek yakubu musa hazan Katina sai dr alhassan sa'id fatimuhu sheku sa'id al-jasari sai shek sa'id hazan jingir wa sheku rabi'u hazaka daurai sai kuma shek rabi'u daura فأحمد جليت ذاك Yaro فالحج يا روبيتش daga nan kuma sai Alhaji Ahmad أحمد جليت لقد ذلك سأل هذه يا روبيتش ina jin ko daga abin nan eh, ko katsina ne abin nan daga nan sai hajji aliyun sun mazid bala japan ko alhaji ali sai bala japan daga makurdi isa waziri o iza aban sai kuma isa waziri shi na darakin agaji na saniya har yanzu mamman malumfashi bashiru zari akwai mamman malumfashi da kuma بشير الزارية كلاهما محنك من أوفياء أولاك الأنجم الذين قاموا ولم توراري سوني سكتيات ودك بوضع ذا الدكتور لم يناموا دسن يكون تجد أمي إذا لبسي بتشبه جزاهم الله جزاء وافرا وكل بر مصير من الورع بعد ذلك يبينا مغلا أن يكن يا aka ƙungiyar إذا لن rajista da gwamnatin tarayya da abin da ثم حصولها على التسريح جاء مؤمنا على الوضوء وتم ذات القل الهادي عشر من شهر كانون وذا ديسمبر في عام 1000 له 900 وذي الثمانين وخمسة على التسعمائة ووقعت عليه نقبة من أذماء مؤتمنين في التقى والانتماء يعقوب موسى ثم هود زارية ثم بلا جفانهم من أوفياء وإن متاني سوني سوني بول أوف ترستي mutum na لك daga سيني موسى ne يعقوب موسى فانكتنا yakubu musa san katsina mutum kuma bala jafan mutum na uku sai shek alhaji bala jafan bakurdi wal hasanu sa'idu zid alaihi sai kuma da salasan sa'id isa waziri barakal ilahu fihi su biyar ne su ne banokrasti na ƙungiyar izala rijistan ƙungiyar izala suna waɗannan ne mutum biyar shi ya musa hassan katsina shakudu da zaria alhaji bala jafar tattalin san sa'id alhaji isa waziri su ne su biyar ulata kamsa fin minar a'imma kun umana uha zihil monar zama fa barakal ilahu fi sa'ihimu wa sajjadar kutuwa ta fi sairihimu babu da ke biyu yana magana kan council majalisu na kungiyar izala goma da ake da su majalisar agaji goma sha ɗaya ga majalisun nan ashru majalisa lizil munazzama khudhu bi jiddin abdaha muntazima المجلس الأكبر للتنفيذ ومجلس الشيوخ ذو النفوذ ومجلس الرعاة ذو شأن عالي ومجلس الأشغال ذو أزم جلي ومجلس الوعاظ والدعاة قد اهتوى حقا على الوعاة ومجلس للاتصالات يلي ومجلس القضاء ذو شأن عالي ومجلس التعليم والتربية ومجلس الموارد المالية ومجلس لتدقيق الحساب هداك ربي فاسمع للجواب عشر مجالس قد تم عدها فبارك المولى لكل آلهة بعد شيء باب با نكرشي شيء wanda zamu tsaya mu shiru shine babin mukame na cikin kungiyar mukame الشعب ne masu mukami goma sha bakwai ne kuma sab'ata ashra qadatan rasmiya duba liman kana lahum radiya واذكر رئيسا ثم نائبيه ثم الأمين الأم زد مساعديه ثم أضف مدقق الحساب وأدخلا نائبه في الباب أمين صندوق بغير نائب فكن له عونا كأم وأبي دعك ذو كان ماجي shi ne abin sullo shi ba a sa masa a constitution ba a sa masa mataimaki ba shi yasa da na zo waƙe shi ran nace aminu sunduqin bi ghairi na'ibi ma bi an yi shi ba na'ibi ka tausaya masa fa kullahu aunan ka ummin wa abi ka taimake shi kamar yadda uba da uwa ke taimakon ɗansa wa sakratayr zaka lil maliya bi na'ibin lahu ala stajira wa sakratayr huwa lid di'ayati bi na'ibin yanubu inda al-ghaibati وسكرتير هو للأشغال أضف إليه نائبا في الحال ثم رئيس الوعظ والإرشاد بنائب يتقن في اجتهاد ثم هنا مجموعات الإسعاف تسعف في القرى وفي الأرياف يرأسها مهندس خبير ألمع المصطفى ذاك الوفي الأشجع كان ومجموعته في قمة من الوفاء والأولى من الوفاء والأولى والهمة أبلغهم ربهم خير المنى wa udkhilu jannatahu ba'da al-manam to nan mana da muna sai kai aita ta ranzan za a ba su mana ta don na ce ablaghahum rabbuhum khairal muna ubangijin su wato ya sadar da su da mafi alherin burin su burin da suke bukata da alheri almuna anan yana nufin buri sannan wa udkhilu jannatahu a shigar da su aljannar da shi Allah ba da mana kuma na nufin mutuwa to in ka zo karantawa ka karanta shi ka karanta na farko da muna muskila karanta na biyu da in ka karanta na farko da mana muskila ka karanta na biyu da muna muskila wadu to haka dai da sunan maluma masu wa'azi da wani ne da menene menene da alaran momi da wasu masu taimakawa hmm? ɗari 600 don ga a ta bari mu karanta babin ƙarshe katima katiman a katima ga وفقه رب الورى العليم تمد بحمد الله ذي الأرجوزة في نبذة الجماعة المرموقة جماعة لمهل كل البدع في دينها ونبذ كل الشيع تدعو إلى العقيدة الصحيحة وتسحب وتسحب وتسحب الأقاعد القبيحة قد بلغت أبياتها المئات أحسبها تناسب الثقات ست مئين شدة مئين لمئة هذه ست مئين ثم زد عليها سبعة أبيات وزد عليها أبيات أربعين تم عبدها واتو بيتوتين دريسي لني ده أربعين دبوكي فالشكر لله على إتمامها ثم ثلاث وسلام سرمدى على نبينا الداعي إلى الهدى وآله الأثار والساب الكرام وكل مقتد به من الأنام شكنا فهذا أجوبة ذكر إذا قال أكريدا أرشن صدر بيتي لكمك أرشن أبنا أجر بيتي وقت يأي الحمد لله سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا أنت أستغفرك وأتوب إليك na'am